relax oga an samu exactly location din da wayan nan take Are you quite sure? I'm very sure, sir. Sai na ma tausa billahi lazi inda ka faɗi. Tau? Tausar ta yalan. A haka kake so mu yi aure a dinan? Kana ganin za ka ci gaba da yadda da ni idan na amince maka? kana ganin zan ci gaba da yadda da kai bayan ga abin da ka nema a gurina wanda na san zaka iya neman saurin wata? Amma ban yi tunanin za ki kyamaci abin da na nema a wurin ki ba. You are under arrest. You are under arrest. Kun kamo ai na fasa maka. Kana motsa na fasa maka. Yes, komi in. Ai babu kanki damu mu baba. Mu dai abinda gaskiya ta zo a kai? To, ba komai in Allah da shi za mu tabbatar a kai. Ronsa. Sarin ka dai dama batun yaran nan ne da muka kama jiya. So mun yi iya mu wajen ganin cewa sun faɗi gaskiya akan kes ɗin da muke tuhumar su da shi amma gaskiya ba mu samu yiwuwar hakan ba to ne na ce bari na kama ga kes file ɗinsu ka duba ka gani sai ka san abin da ya kamata a ranka da dai ah, karka damu odisa saboda ai bakin iya binciken da muka yi mun sami ah, abin da muke bukata daga gare su so karka damu wato baba waɗannan yaran mm. da ke ji muke magana a kansu wato muna da tabbaci a kan cewa ɗari bisa ɗari suna ɗaya daga cikin waɗanda suka aikata aika aikan nan na fyaɗe a kan wannan yarinyar wanda ake zargin ɗanki. To akwai yiwuwan yaron zai fito kenan ko ɗan nawa? Eh, za a sake shi, amma sai mun gama bincike mun tabbatar da babu sa hannunsa a ciki. Insha Allah za a sake shi. e eh. a ah, baba wai wannan yare an mata aure kuwa a'a ba a yi mata miji ba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 na kin yi shiru ne kamar ruwa ya ciki ya dai ta tasha ta ishe ki ai sai abin da kika ce <laughs> to ya wannan kike ji Allah <laughs> jituwa idan ta dore maji gaba labari maji gaba ina maka faɗin da cewa ka rinka kiyayewa kuma ka iya ma bakinka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan baki ba zai faɗi alheri ba to ya shiru ka kiyaye ka kiyaye Ahmed na san wannan jarabta ne Allah ya jarabce ka irin naka jarabawa kenan dan ni dai na san ba laifinka bane amma ka kiyaye ka ji ka ƙi ji ka gani ka ƙi gani kuma ka iya ma bakinka Allah ya kyauta na gaba Allah ya tsare akwai kuɗi ne a hannunka muku ba mu da kuɗin mashin eh mu je ba zai gagara ba ba zan karba a wurin malam Musa Ina za mu samu kuɗi zan karba a wurin malam Musa mu je umma duniya labari abin faɗa jituwa ira daɗe ko? Sorry fa. Me zai sa gaji da jiranki? Bayan na san duk minti ɗayan da kike na kwalliyan kina yin shi ne saboda wannan saurayin wanda zai zo ya gani. To gashi nan kuma ya gani ya yaba. Godiya mai tarin yawa daga bakinka. Amma ni ban ga wani kwalliyan da na yi ba Aba a san hau. Wannan kwalliya da kika cancaɗa haka, ki ce baki gani ba? Ka zuga ni da yawa ka daina kai ne inda ban kai ba. <laughs> aikin wuce kuma babu maganar zugi a nan sai dai maganar gaskiya abin da ido na ya gani shine na gaya miki to fa asma'u mu dai bar wannan zancen mu koma wanda ya kawo ni har yanzu ni dai asma'u ban san matsayina a ki ba ya kamata ki gaya min menene yaya nake a ki ka bani dariya matsayinka a na shine mai neman gida rana ɗaya aka nuna mishi gida aka ce shiga ya zauna kuma aka ce kuɗin hayan ma ya bashi kyauta. To kuwa. Haka ne? Haka ne mana. Ban san irin murnar da zan yi ba yau gaskiya. Ko? Gaskiya ban san irin murnar da zan yi ba. To masha Allah mu je ko? Anya zan iya jan motar nan kuwa? <laughs> A ja Wallahi <laughs> ko dai zaki ja mu ne, saboda kin san me? saboda murnan ne da take cikin raina an na rasa ma mai zanci to aini ina jin daɗin jan haka daga gare ka amma ja mu tafi to shike da kushi gulbi idan ya kai a kake samu damuwa hmm. yanzu ma ina tunanin cewa zan shigan dan watsa ruwa ne nan da awa biyu in Allah ya so zaki gani a Abuja nan da kamar awa biyu salamu alaikum nan kamar da awa biyu gani eh, zan sauko a to yanzu abin da za a yi zan turo miki da naira dubu ɗari sai ki ɗan je ki ɗan kama mana hotel ko a <laughs> ah, kuɗin kitso kuma a to me kuma na tada hankali akan kuɗin kitso kwantar da hankalinki in dai akan kuɗin kitso ne insha Allahu zan haɗa ga baki ɗaya sai turo miki da naira dubu ɗari biyar kin ji hakan yayi to to to shi kenan ba matsala zan turo miki su insha Allah ah to me ne mun godiya me ne mun godiya ba wani abin nan ke bari ki ji ni fa idan akan kuɗi ne ni har so ma nike a tambaye ni in dai akan kuɗi ne har so nike a tambaye ni ma ni kuma in ga nayi <laughs> a to kwanta da hankalinki to shikenan ba matsala to shi kenan turo miki eh eh to mhm. ina ne baba lafiya lau na gajiya gajiya baba na ga kamar baka gane na bani a ban gane ka ba Ahmad ne dan gidan Alhaji Abdullahi tsohon abokinka to to to to ka ce mu dan gidan mai rasuwa eh to na gane ka ai da haƙorin ma na gane ka eh, da haƙorin ma na gane ka to ya me faru wallahi baba dama ba wani abu bane na je can gida aka ce min baka nan kana nan guest house shine na ce bari in ƙara so wallahi baba muna cikin matsala ne da ni da mahaifiyata da ƙanwata na rayuwa sai na tsaya na duba na ga ba mu da wani wanda muke da shi a garin nan wanda ya wuce ka shi yasa na ce bari in zo ka taimaka min to shikenan ba matsala in dai dantani ne zan yi iyanawa kokarin a kare ku zan tallafa muku zan taimaka muku iya na kokarin zan yi yauwa yanzu ma burka ga wannan ko baba hmm? na ga kamar ba ka fahimci abin da nake nufi ba sake mu bayani me kake nufi wallahi baba matsalar da muke ciki ta wuce haka wannan kuɗin da ka bani ya yi ƙanƙanta ya kashe mana matsalolin da ke gabanmu abin da nake nufi ka neman min aikin da zan rinka yi ko kuma ka bani kuɗi masu kauri wanda zan iya zuwa in kama jari abin da nake nufi kenan to to to to yanzu ba wannan mu gani bani mana ba ka ce ba zai ishe ka ba sai ka bani kai wato kana tunanin cewa ka zo gurin karuna ko sai dai dumbuza mika muku to kai bari in gaya maka wani abu da daya kana ji na ni da talauci mun yi hannun riga yayi yamma na yi gabas ba ni ba talauci kuma ba na bukatar in ga ina mu'amala da wani talaka kai kan maka shafa min wani talauci a dan matsanan matsa je ka tambayi mahaifiyarka ta gaya maka wane ne ni za ta baka labarin komai ka ji jina ko kuma daga yau idan ka kuskura na ƙara ganin ka a gidana ko kuma ka zo nan guest house ina don ka takura min ka dame ni wallahi shi na sa an kakkarya min kai kakkarya min kai za a yi za ka bace min da gani ko yaya bace min da gani bace da gani Allah ya san ƙara ganin kafarka a nan gurin ka ga min wawa hello a kake samu damuwa yanzu zan turo miki kuɗin yanzu yanzu zan turo miki kuɗin kwatar da hankalinki to ba damuwa duk tsananin wuya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 bakin da ya tsaga bakin dare da ma maduhu akan shiga zoga a tsoguna didige ba hali na zaba Tabuka ba da Allah tabuka ba wai ba an hana ku bara ba me za ku zo kuna kuna damun mutane ne wai saboda tafi ka ban wuri ko ko mare ka a wurin nan ina ma magana ka tsaya ne tafi ka ban wuri tare mu je yaron nan ya bata min rai ne wallahi Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sanoma. wallahi daga gidan alhaji Muhammad Sanaki. me yasa ka je gidansa me yasa ka je gidan mutumin da bai son mu'amala da mu me yasa umma a irin kalaman da ya furta mun zo na ƙara tabbatarwa da cewa baya buƙatar ƙarin wata mu'amala da mu sannan kuma ni kaina na yi da na sanin zuwa da na yi amma ki yi haƙuri Ina Amira? Amira na aike ta gidan Meru. Kuma ta daɗe da fita tun da na aike ta bata dawo ba. Na yi da na sanin aikenta wannan wurin da yamman nan. Kuma ni dai ban ji daɗi ba ma da na aike ta da yamman nan. tun da suka koma can gurin. Wurinsu ya ɗanyi nisa ne. To Allah ya sa dai lafiya. To Allahumma amin. Kuma bari in ibo kayan in yi miki wankin da na miki alƙawari jiya kin haɗa wankin na haɗa ah. mhm. Allah ya albarka Allah kuma ya sa a gama lafiya eh, in maza ka sa ka kira min su so nike fa yau sai na ji muryan wannan yarinya kira umma na kira wayannan nan ashe ma ba ni da kuɗi a ciki kuɗi ya ƙare Ahmad ai da kuɗi jikinka ko kai maza ka fita yanzu ka je ka sa kati in ka sa katin ka fara kiran su ka ji lafiyanta kafin ka kara so cikin gidan nan dan Allah Ahmad kar ka zauna Duk tsananin wuya tana da ƙarshe zama da ‘yan uwantaka ba a da kushe. Gulbi idan ya kai ƙasa ana iya yashe abin zubar ruwan ido ana iya kalla. Hello? kana magana da masu karkuwa da mutane na fari, tana Hello? Amira! Amira! Kina Amira! Na lillahi. Wani irin laifi ne ma Allah da ake ta jarabta na da irin wa'annan abubuwa. Subhanallah ya kake wannan mummunan furcin bacin Allah ya sa an gama kes ɗin nan komai wajen 'yan sanda komai ya wuce to me ya rage tun safe an aiki amira gidan inna Miru har yanzu bata dawo ba shine na fito in kira saboda ji ko lafiya masu garkuwa da mutane sun kira ni sun ce min tana hannunsu garkuwa kuma ban san ta yadda zan tankari umma ba kana ji kana ji ka yi haƙuri ka san yadda za ka tunkari umma saboda rashin lafiyar da ka ciwon wannan ya tashi inna lillahi wa inna kai ka ga jaraba bari in shiga ciki ka san yadda za ka same ta kamata bayani Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Salam Ahmed. Umma. Ahmed. yau na gaji ka gaya min kawai abin da ake ciki. Ahmed me ake ciki? Ahmed na gaji da duk wani ɓoye ɓoye da kake min. Yau ina son in san wani hali ake ciki. Ɓoye-ɓoye ya ƙare ka gaya min kawai wani hali ake ciki. Ka ji ko? Ka gaya min wani hali ake ciki. Amira in ma mutuwa ta yi ka gaya min ba ni na halicce ta ba Allah ne ya halicce ta kuma bai barin wani dan wani ya ji daɗi ka gaya min hankali na ya kwanta in san halin da ake ciki ka gaya min umma muna ƙanana kike ba mu tarbiyya sannan kuma kike ƙoƙarin ɗora mu akan hanya na gari sannan kike kuma ƙoƙarin ganar da mu mu karɓi ƙaddara mai kyau ko mara kyau umma umma amira umma amira tana hannun 'yan garkuwa da mutane amira amira tawa amira umma umma umma umma duniya ne labari abin faɗa, jituwa idan ta dore maji gaba. Abubuwan ne suke ta faruwa a duniyar nan a rikirkice ɗani sun yawa ba ka gane gaskiyar lamari. Ai wannan abin da ya faru kamar wani accelerating ne akan binciken da aka ƙara. Mutuwar shi. shi kan shi sifi ya turo da wata ya inspector wannan inspector kusan in ce maka har ta fi shi marigayi za ta bincike fiye da tunaninka me kaga za a yi ma yaron nan kawai kawai da shi za a yi kai banza ne idan aka aika shi aka kashe shi kana ganin ba hankalin mutane zai koma a kaina ba a yi manca wata hanya ya kamata a samu wanda za a bi amma ba wani na shiga inna lillahi wa na ilaihi raji'un ba fa gida ɗaya suke suka aikata ta'asa ina kuma kada su gida daya ai da sai hauro ci gaba da aikata masha ni ni kada gaina ba zan ci gaba da zama da wannan fasikin a gida ɗaya ba kaga malam kada ka sake ce min fas idan idan ka kara za ka yi nadaman faɗa min haka lokacin da ka gane gaskiya eh, na faɗa na faɗa na ce fasiki zo garinmu ƙauyenmu kai ba na san abin abin kuya ko kadan idan kika sake min maganan matan nan tabdija sai na ci mutuncinki da abin da zaki iya yi da shauransu kake ko ki ce zaki taɓa ta kin zan taɓa ta tashin hankali ne ba ni mama na zan bi wallahi kawai ta zo ta ije ni a wannan kawai ni wallahi ba zan zauna ba bin ta zan yi Eh, malam so kake wai ka kashe kanka akan karamar yarinya inna lillahi wa inna ilaihi da ma kin cire shi a ranki saboda gaskiya zira'an gidan nan ba za ta yadda ki hada tarayya da zira'an gidan sarai-sarai ba ya hakuri babu ladi a halin yanzu bana tunanin akwai wata kalma wacce zaki amfani da ita baban tsaharin ne ya so ya gaya wani zancen banza don dini da sarauta a kaina na ci mutuncinsa na ta abinci a gidan su tsahare. Kin je kwaɗayi gidan mutane ko? Wallahi babu ladi ban sani ba. Ina ruwan biri da gada. Duk wanda muka ga cewa shi ne ya aikata wannan aika-aika na kisan kai. Koma waye? Za mu mai da aiki a kan shi wallahi sai dai shi ma ta. ba hali na zaba duniya labari abin fada jitu